Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya koma kiri. Yayin da Maria Yovanovich take ba da shaida a gaban kwamitin majalisa mai binciken tsige shugaban kasa a jiya Juma'a. Shi ko shugaban na Amurka Donald Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter ne ya ceceki jakadiyar Amurka a ƙasar Ukraine wadda aka kore ta daga bakin aiki. duk inda maria yovanovich ta je sai kuma ya lalace wuri in ji trump a sakonsa na twitter ta fara ne daga ƙasar somaliya kuma mai ya faru a wurin trump yana tambaya a cikin wannan saƙon twitter ta ce trump ya mata karya a baya yayin hira ta waya ta biyu da ta yi da shi cewa shugaban ukraine zelensky ya yi masa kalamai marasa daɗi game da ita shugaban kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai adam shif ya yi allah wadai da twitter da tsoratar da masu ba da shaida da shugaban amurka ke yi kana ya ce wannan shine tofin alatsi ne na baya-bayan nan wanda trump ke yi wa masu ba da shaida da mai kwalmato da kuma 'yan democrat da suke gudanar da bincike sai dai trump ya yi watsi da batun zarginsa da tsoratar da masu ba da shaidan kane ya zargi 'yan democrat da rashin adalci kungiyar Taliban ta Afghanistan tana dora laifi akan Amurka akan gaza cika shiruɗan musayar fursunoni a wannan mako tsakanin ɓangarorin biyu. Tana mai cewa ɓangaren Amurka bai bayyana inda suka dace a cikin Afghanistan ba. Babban mai magana da yawon kungiyar Zabihullah Mujahid. ya faɗa wa muryar amurka a jiya juma'a cewa yanzu dai an riga an dakatar da wannan yarjejeniyar ya ce dole ne jama'an amurka su yi bayanin dalilan da yasa suka saba alkawari musayin fursunonin da ka iya kubutar da wasu mutane biyu daga kasashen macin duniya da ake garkuwa da su waɗanda suka hada da kevin king ba amurke da kuma timothy john wicks dan ƙasar australia wanda suke hannun taliban tun cikin shekarun 2016 ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar zaben ƙasar somaliya ta niec ta sanar da aniyata ta aikin rubuta sunaye miliyoyin 'yan somaliya da za su kada kuri'a a babban zaben ƙasar da ake masa kallon na farko daga da ƙasar za ta yi tun cikin sama da shekaru 50 da suka gabata shugaban hukumar zaɓe ta niec halima ibrahim ta faɗa wa murya amurka cewa hukumarta za ta rubuta sunayen masu zaɓe a cikin watan yuni yayin wani gangamin wata guda domin isar da sako ga masu da ƙuri'an a mogadishu da sauran yankunan ƙasar ta ce za a buɗe ɗaruruwan cibiyoyin rubuta sunaye wanda za a yi rajistan mutane ta hanyar zamani. ta ce akalla suna so su yi rajistan 'yan somaliya miliyan biyu zuwa uku in ji ibrahim a wata hira da ta yi da murya amurka a cikin wannan makon jalal matashi ne mai shekaru 21 wanda ya bayyana irin hali da 'yan matasa na kasar libanon suka fada a ciki ya ce babu kuɗi a aljihunsu sai dai wayan salula da wutar kunna tabar sigari ya ce wannan shine hali da matasan libanon suka fada a ciki mutanen kasar da sun yi zanga-zanga ne a kusa da wani wuri a cikin hanyoyi da suka datse yayin borin da 'yan kasar suka fara kusan wata guda a ko'ina a cikin kasar libanon zanga-zangan ta sake kunnowa ne a cikin wannan mako yayin da gwamnatin kasar take kokarin shawo kan damuwar al'umma datse hanyoyin da ta hana zirga-zirga a kan hanyar tripoli babban birnin libanon na biyu inda ake ganin mazauna birnin ne suka yi ruwa da tsaki wurin tayar da kayar baya hayaki ya turnike sama a cikin dare yayin da masu zanga-zangan suka kunna tayoyi suka kuma lalata manyan bututun ruwa masu zanga-zanga da suna ba masu babura da kuma sojoji damar shigewa amma motoci sukan sake hanya ne idan sun tunkaro su masu borin da sun ce cin hanci da rashawa shine ke haifar da kalubaloli da kasar lebanon ke fuskanta lamarin da suka ce ya kamata a kula a magance cikin gaggawa mutane birnin venice sun tashi cikin wato da safiyar jiya juma'a a cikin ambaliya kenan kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata buzuwa mai kada jita da kuma yin waka mai suna Fatu Saidi Gali daga jamhuriyar Nijar. Sunan kungiyar mawakansu Lefidu Iligadad. A hirar da na da ita, matashiyar ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta kamar haka. Ni dai ga Fatu sunana Fatu sadi Ali Nasir Daga Nijar sunan garinmu Al-Ghadad. To. Al-Ghadad a Balak Tawa. A Tawa kuke? Eh Tawa ita ita Al-Ghadad ita a Balak. To Fatu na samu labarin cewa ke mawaƙiya ce. Eh ni mai gitar ce. Sana'ar da kike yi kenan ko bayan waka kina yin wasu abubuwa? A'a bani ni sai da wannan gitar. banda da wata sana'a sai dai gitar kini. To kina da shekara nawa kika fara kaɗa jita? Shekara ta je aya ba shekara goma na fara ba. Bayan kaɗa jitar kina yin waka ko kaɗa jitar kawai kuke yi? A ana yin gitar ana yin waka. Daga wajen mu nan ga garin mu babu wata wanda ya gitar sai dai ni amma akwai wata yanzu ma tare da ti tare da ita nake balaguro da tana a gadin da yanzu to yanzu kina da abokan da kuke yin waka tare kuna kada jita tare ah sai da ita ne ko akwai wata wanda muna ina gitar tana zamne waje na tana tana kama ni oh. na yi waka kama tana kamewa ta akwai ta sunanta alamun a karuni cuisine kina ce to sunanta alamnu a karuni yar ki ce Allah eh, sarki so ku mata ku biyu kuke kada jita ko kuma in ce ɗaya ta nemi ki amshi. To shi ma Abdullahi yana cikin kungiyar ku kwanaki ya kawo mana ziyara nan wuraren. Shi aikin shi a kwamfayaman ne a kwamfayaman amma ya aiki gitar. Eh wato me kiɗan taushi kenan. Me a kwamfayaman ne yake ma. Shi yana yin waka shi ko baya yin waka? A yana kamawa yana kama muna shi ma. To ya zuwa yanzu akwai... gitar da biyu ne ake bugawa. Ni yana da gitar solo shi yana da gitar a kwamfama. Oh, to jita kala biyu kenan. Ka san akwai bateri. Mm, yanzu da kike gaya ban san su ba Akwai rish, akwai gitar solo ma. To ni gitar solo ne ake. To me ya ja ra'ayinki har kika fara kada jita ina kika ma koyi kada jita? wai za wani abokin abokin kanina ne shi ne ya zo da gitar ranga awo abokin kanin ki ne ya zo da gitar abokin kanin dama kanina ne yana buga wanga ba kanai ba wanki eh da fari yana buga takamba ka san takamba mm, ban san takamba eh, ta hardan baka san ta hardan ba ai ba abin da na sani ta fannin jita ni dai ina ganin su dai ana kadawa amma ban san bambancin su ba abin nan mai ice da fatan nan na shanu. Oh, garaya kenan. Eh, mai kwar mai kwar nan. Shi ne dama yana yana buga shi shi yana buga wanga takan ba amma ya aje ni yana doka. Kamar dama da yana da wani kakkanto son kidi ko so wani. Eh yana son kidi kenan. Amma har wani abokin shi ya fito daga Libya ya zo wajen shi. Eh. yana da gitar ya kawo gitar suna buga ishi da wana ne shina buga in sa aje wannan gitar ni kama zani in gani in diba in diba ha Allah ya sa in koyi wani abu cikin shi na iya regular na iya komi da komi cikin shi ba fara wa wanda na yi gitar na fara da wani ina wani tunani zan tahi na ko zan yi a'a sai dai kama akwai wani festival ne akwai wani festival ne ake yi cikin garinmu lagarin wato wani biki aka yi a garin ku kenan eh wani festival ne ake yin shi amma sun same ni sun ce za buga cikin festival ni na shiga oh. festival na yi kidi cikin shi sai aka gayyace ki ki je ki kada jita eh mai telefon kinan mai kamera nan duka sun doka video kina wato sai masu wayar hannu suka dinga daukar hoton bidiyon ki kin burge kenan eh su wani ya tura wani ya tura wani har duniya duka ta wannan bidiyo To sauraro kun dai jiyar da fatu ta fara wannan sana'ar kuma a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu fatu sai gali da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Bye. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. babban matsalar da muke fuskanta mu nan ba ma san kasar wasu jami'an tsaron ma da aka ɗauke su aka sa su a cikin aikin su sai sun an je an kashe su haƙƙin su da kuɗaɗen su kafin ya fita ma matsala ne ba ranar da za mu taɓa ɗaukan makami mu ce za mu kashe wani mutum a kai in yi musabbabi a matsayina na ɗan a ya rasa farcin gara na rasa hannuna abin da ya faru a borno shi ne har yanzu ana so a rasa wani abin da zai haifa fiye da abin da ya faru jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sabon domu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya sai da kuka yi zaharar nan sai an karfi ko da ba kudin tsohuwa ne amma in wayannan tijaniya suna yi ko da suna yi ba harbe harbe su saudiya bata ci a kashe su ba ne shi yasa ko bayan wannan me yasa har yanzu a Najeriya babu hukumar addinai da za ta haɗa hancin dukkan ƙungiyoyin addini a cikin zaure ɗaya ne domin tattauna matsalolin da suka shafi addinai ɗin. Duk suna cikin batutuwan da muke son mu kawo muku a yau a ci gaba da kawo muku zazzafar muhawarar nan da muka shirya a tsakanin wakilan kungiyoyin addinai daban-daban da hukumomin tsaro da wakilan mata da masana harkokin siyasa da kuma 'yan jarida wanda muka tara su a cibiyar murya amurka da ke abuja kwanakin baya domin su duba dalilan da ke yawan janyo cece kuce wani lokaci ma da tashin hankali a tsakanin magoya bayan 'yan shiya da hukumomin najeriya mutane dai kamar goma ne muka gayyato domin su wakilci bangarorin nasa a wannan zaman kuma sun hada da muhammad ibrahim gamawa na kungiyar shi'a musamman bangaren imm da dr hafiz sa'id na cibiyar haidar shi'a center da ke kano da professor umar labdo na kungiyar izalam da yahaya alkasim na tijaniya da pastor aminci abu ni kiristoci akwai kuma rahama abdulmajid mai wakiltar mata da su ja'afar ja'afar na jaridu ko kuma kungiyar 'yan jaridu da dr abubakar umar kyari mai fashin bakin harkokin siyasa daga jami'ar abuja da kuma aliyu waziri masani kan harkokin tsaro da kuma wani jami'in 'yan sanda wato sp sani baban inna To masu magana yau dai sun hada da su masana harkokin tsaron da siyasa da kuma wakilan kiristoci hada da 'yan shiya din wanda na wannan bangaren ya bada dalilan da yasa ba a cika yawan gwauzawa tsakanin ma'aikatan tsaro da 'yan izala ko dariƙa ba sai dai 'yan su 'yan shiya ne suke taro. To amma bari mu share fage da ra'ayin sanannen dan jaridar nan na jaridar Daily Nigerian wato Jafar Jafar wanda muka ce ya gaya mana yadda su kafofin watsa labarai da suke kallon wannan rikici na ƙungiyoyin addini da kuma hukuma da ke yawan barkewa a can najeriya to assalamu alaikum ni dai ina ganin wato hukuma da abin da ta ga zai iya janyo tashin hankali hukuma tana da damar da za ta ce kada a yi shi mun tana lokacin da gwamnatin ƙasa nan ta haramta ƙungiyar su namde kanu wadda suke rajin dawo da ƙasar biafra a ƙasar nan me ya saka aka hana su wannan abu da suke yi watakil saboda suna yin wasu halayya ko kuma suna yin wasu ayyuka da suke kawo barazana ga tsaron ƙasa duk ran da mutum gwamnati ta ce kada ka yi in ka ce sai ka yi to kaga ai akwai akwai kin bin doka wannan dalilin ni ina gwamnati ta yi daidai da ta wato da soke kungiyar imn ta ce suna yin abubuwan su ba daidai ba duk abin da zai ka tashin hankali a ƙasar nan ni ina gwamnati tana da damar da za ta fito ta ce wannan abu bai dace ba ko kada a yi shi batun rago kungiyoyi ko kuma ka ce abin nan izala su ma suna yin nasu tabbas kan wa'azin ƙasa ana yi ana kuma tare hanya su ma na 'yan shiya an suna su muzaharar da suke sannan 'yan tijaniya su ma suna yin nasu maulidi duk shekara suna yi amma cikinsu ni tambayar da nake so in ji cikinsu akwai waɗanda in suka nemi izinin gwamnati gwamnati ta ce kada a yi suna ƙin yi zan dawo kanku bari in samu samu da musu a ah, kwamra ali da daman dai kun saba gwabza da ibrahim gama a rediyo a tsakan mai waya yau kuma allah ya saga ku wuri daya ka ji bayanan da muka yi ko da yake duk bayanan da muka fara da su da gangan na so a fara da waɗanda suka shafi sha'anin addini amma yanzu mun shigo cikin fannin siyasa ah, a tsaka mai wanda kuka yi ka zarge su da cewa babban laifin su eh, shine suna tara hanyoyi suna takura 'yancin jama'a haka yi amfani da shek ɗaya bauchi kace bai taɓa cewa a zo a kada a yadda da gwamnati ba um, daga cikin abubuwan da ka ji yanzu me kake so ka bai da martani akan shi tunda kana nan assalamu alaikum rahmatullah um, sunana kwamar ali waziri zan mai da martani akan abubuwa guda biyu amma babban matsalar da muke fuskanta dukkanmu nan ba ma san kasar ba ma san kasar domin kasar ita ce za mu kalla ko musulmi kake ko kristan kake ka kalli kasar ka duk abin da ka jawo yanzu abin da yake faruwa a north east irin wannan gwagwarmaya aka dinga yi gwamnati ba ta ɗauki mataki akan gwagwarmaya da wuri ba yau ya haifar dubban mutane suka rasa rayukansu kuma har yanzu muna cikin wannan kalubalen an rasa rai an rasa dukiya an rasa jami'an tsaro kuma jami'an tsaron nan daga cikin mu suke aka ɗauke su aiki ba wanda zai so ɗansa da ya ɗauka ya kai shi soja ko polis ko dss ya ce an kashe shi an gawo mai dawo mai da gawarsa wasu jami'an tsaron ma da aka ɗauke su aka sa su a cikin aikin su sai sun an je an kashe su su da kuɗaɗen su kafin ya fita ma matsala ne to mu sa najeriya a gaban mu mu kalli ƙasar kafin ma duk wani abu ya zo ɗaya kenan sannan na biyu kuma shi malam ya yi magana ita wannan ƙungiya manufofinta in ka bi tarihinta da sassalarta wannan zanga-zanga da mazahara da suke fitowa da ƙananan yara da mata sukan saka su a gaba ne saboda manufofin randa suka yunkuro za su iya hambarar da gwamnati ni nakan faɗi wannan maganar saboda ina jin na kasance a cikin wasu abubuwa da dama wanda ina sanin wa'innan movement din nasu so ina haifar da tannaki ga ita ci gabar kasar ga ci gaban tattalin arzikin kasar ga generation din da za su taso ina zuwa ina zuwa bari bari mu kun samu lokaci bari su samu lokaci ka sake gaba me sunan ka eh, pastor Simon ko ok to kai kaɗai ne shugaban kungiyar kiristoci a nan ah, a ah, fasa aminci kamun daɗi muna jiran ka taso daga cikin abubuwan da ka ji musamman kai kana alaƙa da ƙungiyoyin nan na eh, musulunci kuma an ce musamman ma ku abokan su da ibrahim ne sosai <laughs> a cikin sunan yesu a dukkan abubuwan da ake fada a nan na farko abu guda uku ne kawai na ɗaya kasan ne gaba ɗaya dukkan mu son zuciyan kanmu ne kawai ya dauke mu ba maganan addinin ba ne domin addini tsakaninka da allah addini kuma ka rike ra'ayinka yadda take na biyu yadda aka ɗauka aka tsaye da yan kungiyan brothers cewa kada su yi kaza kada su yi kaza akwai bambanci su da inyamurai na wancan nan nasu akida ne na ruhaniya na allah tsakanin su da allah abin da ya faru a borno shi ne har yanzu ana so a isa wani abin da zai haifa fiye da abin da ya faru na uku mu da muke addini gwamnati karan kanta har yanzu ba ta da tsarin da za ta iya ta ja malaman addini ta ja malaman addini da na musulunci da na krista a zo wuri ɗaya a duba kasan nan a duba yaya ina muke ina za mu to gwamnati ba ta da wannan babban abin da ya rage mana shine idan ran da gwamnati ta yadda na san akwai tsoro da fargaba da aka daɗe ana bayyana cewa idan ba an shawo kan matsalar shi'a da gonin ta ba za a sake samun wata boko haram a kasan nan mm. kowa yana da wannan tsoro ko a faɗa ko ba a faɗa ba mm. ku da kuke shugabannin miliyon addini kuna da wannan tsoro kuma kuna tattauna kan su tsakanin ku alhamdulillah shi yasa na riga na faɗa tsoron nan tana a cikin gwamnati tana a waje amma babban abin da zai isa tsoron nan ta mutu shine a ja shugabanin da yau a ce shi mai girma babanmu sheik dairu bauchi a ce yan izala suka zo yan muslim brothers suka zo a ce manyan fastoci na wajen krista suka zo a zauna a duba kasan nan ai a cikinsu a'a gwamnati za ta sa a zauna eh, ya abubuwan da za ka eh, eh, Na farko barin ba comrade amsa mu dai a wajenmu ran mumin ya fi kaba daraja. Ba ranin da za mu taɓa ɗaukan makami mu ce za mu kashe wani mutum. A akan in yi musabbabi a matsayina na dan shi'a ya rasa farcin gara na rasa hannuna ba mu bukatan gwamnati ta mana wa'azi wai mu zauna lafiya da wani mu mun san daraja da mutuncin dan adam mu ba mu rubuta littafi mu ce a kace kirista a kace dan shi'a in ma ka zo kace yawa babu muna kokari bari zan dawo kan wannan eh Eh, eh zan dawo kansa ya ce ana tafiya da yara ana tafiya yawa kafin ku ce mm. duk da kuka yi muzaharar nan sai an karbi ko da ba kudin tsohuwa ne amma in wa'annan jami'a suna yi ko da suna yi ba harbe harbe su su saudiya bata ce a kashe su bane shi yasa Eh Saudiya sarkin Saudiya ya ce ya eh, eh muna da shaida Radio Jamus na sashen Hausa sun faɗi sarkin Saudi Arabia abin yarima na Saudi Arabia ya ce da hannunsa aka ruguza 'yan shi'an Najeriya kuma har da murya. So abin da muke kokari mu ce shine mu abin da yasa kuke ganin kaza mu a wajen mu mun san dokokin Najeriya ba jahilai muke ba. ba ka da bukatan ka je wajen dan sanda ka ce kana neman izini ka yi muzahara akwai kes na general buhari da 'yan sandan najeriya wanda babban lauya da yake kare malam zagzaki fahim falano shi ya shigar da kara kuma aka kada gwamnati janar buhari ya yi muzahara an je kotu an kai shi kara aka je kuma ya yi winning case sannan akwai dini malayo shi ma da ya zanga-zanga aka kama shi ga kotun ba ta da nisa ta ce ba a bukatan a sanar da dan sanda wajen zanga-zanga zan mai da martani wa mutum uku ne fa na biyu kuma da yake cewa muna kawo yara shin hukuncin wanda ya zanga-zanga kisa ne ai sun sha kama mu a nan su kai mu kotu mu kafa hujjojin mu kotu ta sake mu to me ake harbi cin ka tambaye masu harbin cewa an ce doka ta yastale muku ne in mutum ya rike filekar yana yaho sai ne kawai ka daura masa bindiga ba gaishe ku amma kuma abin tambayar shine shin akwai alaka tsakanin siyasa da kuma yawan rikicin da ke barkewa tsakanin 'yan shi'a da ita gwamnati ko me fasasta da ma farkon tazomar ita gwamnatin da shi yan shiya din ibrahim alzazzaki da kuma ya bambanta tsarin yan agaji na izala da tijaniya da su yan shiya din yayin daga cikin batutuwan makon gobe kenan muna godewa su wakilan kungiyoyin nan da suka halarci wannan zama haɗu kuma da ma'aikatan mu na mu da amurka da ke can abuja tuma ba nasiru adamu ne kaya ba mai gayyata da kuma benjamin ga wanda ya ɗauki wannan sautin da kuma hotuna a lokacin zama a madadin su duka ali mustapha sakwatin ya sashen wasu mu da amurka da ke washington mun baku lafiya madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. sarkin musulmi shi ya dan hasan sarkin sudan jikan hasan da duniya har Muy make. hecho.